Barkanmu da dawowa kashi na hudu a program ɗin da muke tattaunawa istimbaji A wannan program na hudun za mu tattauna ne da ƙofofin da ɗan adam zai ɗauka domin kare kansa da kamuwa da wannan cuta ta kwakwalwa ko kuma idan ya kamu da cutan ƙofofin da zai ɗauka domin ganin ya yi wa kansa jinya. Da farko kamar yadda muka ce, istimbaji wata cuta ce ta kwakwalwa wanda dan adam take kama sa ya rika jin sha'awan biya wa kansa bukata na jima'i wanda ƙofofi ya kamata mu dauka domin kare kanmu da kamuwa da wannan cutan da farko shine idan ɗan adam ka kamu da sha'awa na wata mace ko kuma na wani namiji ke kamu da sha'awa ki tattauna da 'yan uwanki abokan zamanki akan wannan matsala din tattaunawa da 'yan uwanki akan wannan matsala din zai taimaka miki wurin kare kanki ko kuma kamuwa da wannan cutan na biyu shine ki kokarta ko ka kokarta wurin ganin cewa ka samu abokin zama abin da ya shafi mu'amalan aure ko kuma jima'i ka zauna da wanda kake so wannan soyayya da ko kuma jima'i da wanda kake so yakan kare ka da kamuwa da wannan cuta ɗin sannan kuma cin abinci wanda ya kamata da kuma gina garkuwan jiki sukan iya ƙara ma ɗan adam ƙarfin kwakwalwa da gina kwakwalwansa kuma ta kare shi da kamuwa da wannan cutan na biyar mu guji shan miyagun ƙwayoyi miyagun ƙwayoyi abin da ya shafi giya wiwi sigari sukan iya haifa wa ɗan adam wannan cutan kare kanka da wayannan miyagun kwayoyin za su kare ka da kamuwa da wannan cutan sai kuma magunguna da kwayoyin da ake sha domin ganin an kare kuzari na jima'i mu kula sosai wurin zaben maganin da muke sha domin kara kuzari na jima'i yin haka zai ba mu dama mu kare kawunanmu da kanmu da kamuwa da wannan cutan idan ka kamu da wannan cutan kofofin da za ka ɗauka domin ganin ka kare kanka da shi da farko shine ganin um, ga um, psychologist wato likitan kwakwalwa ganin likitan kwakwalwa zai taimaka maka sosai da shawarwari ta kofofin da za ka yi maganin wannan matsala ɗin sannan kuma idan kofa ba ta samu na ganin likitan kwakwalwa ba ka ga likitan gynecologist wato likitan jima'i kenan shi kuma likitan jima'i zai baka shawarwari yadda suka kamata domin ganin cewa ka yaƙi wannan cuta ɗin ka cimma nasara sannan kuma ka tattauna da abokan zamanka ka ba su dama su shiga cikin ma'amalar rayuwanka domin su taimaka maka wurin ganin cewa ka kare kanka da wannan cuta ɗin wannan shine a sauwaƙe kofofin da za mu ɗauka domin ganin mun kare kanmu da kamuwa da wannan cuta ɗin mu tattauna mu ba juna dama domin fahimtar junanmu sannan idan dan wanka ya kawo maka wannan matsala din kada ka masa hisabi ko kuma hukunci cewa ya mutumin banza ne wannan cuta ce wanda takan iya kama kowa malami fasta komin matsayinka komin darajanka cutan za ta iya kama ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ka shiga youtube ka danna subscribe shi ka kuma danna kararrawan zaka samu kanka tare da gana Hausa Television.